الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 wannan yammaci na juma'a wanda ya uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin suratul qamar wannan aya da aka karanta ta arba'in da tara da kuma ta hamsin an karanta su a jiya mun mu bayani lokaci mara hadinsa muna kan faɗin Allah subhanahu wata'ala ya wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma amruna lamarinmu bai kasance ba illa wahidatun face da kalma ɗaya kalamhin bilbasar kaman kyautawar ido to wannan gaba mun ma bayanin ta'aziyya kaman yadda na faɗa lokaci mana halinsa abinda za mu fahimta a na farko za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa lamarinsa na umarnin yi ko hanawa to yana da gabobi guda biyu na farko dai Allah idan ya faɗa to ba sai ya maimaita ba sannan kuma in ya so yiwuwar abun to zai yiwu ne kamar ƙyaftawar ido to anan malamai suke cewa abubuwa da Allah subhanahu wata'ala zai kaddara dama tun kafin Allah subhanahu wata'ala ya yi duniya ya riga tsar duk abin da zai faru kamar yadda za mu sami ƙarin bayani ga aya ko ayoyi da za su biyo to Allah ya riga ya tsara komai kuma lokacin faruwar abun kawai ake jira sai a ga abin ya faru wannan bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ba cewa wadda kada halakalar samawa ta wadda ma bai na ma fi sittati ayyamin wa masana min lugu Allah yi bayani cewa tabbas mun halicci sammai da gassai da abin da yake tsakanin a cikin kwana shida kuma wata gajiya ba ta same mu ba kaga mutum idan yana da karancin fahimta zai ga to ya Allah subhanahu wata'ala yace lamarin sa bai kasance ba face kamar kyaftawar ido kuma kasa da haka amma kuma yanzu gashi an ce an halitta sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida to amsa da malamai suka bayar annan shi ne abu na farko Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan domin ya nuna mana bin abubuwa a hankali daki-daki kuma dukkan abin da ya taho a hankali a hankali a hankali shi ne ake daɗewa ana cin gajiyarsa kuma duk abin da ake so a mora bai kasancewa lokaci ɗaya. Na buga mana misali da haihuwar ɗan adam tun daga lokacin da aka haife ka, zaka zama hali ɗan labubu a cikin tsumma kwanciya masiri a gyara maka. Sannan a zo a koya maka zama, a zo a koyi rarrafe, a koyi tafiya har mutum ya zamo mai cikakken ƙarfi. Saboda me, saboda alfanun da yake tattare da ɗan adam da yanda zai ci gajiyar kansa wasu masu ci gajiyarsa amma rayuwar dabba ba haka take ba za ga an haifi akuya ko tinkiya a yanzu bayan awanni suna ta guje-guje da kaiwa da kawowa saboda fa'ida ta ita wadda dama ta ita ciya ce ba ainihin dogon zango take ɗauka ba ɗauki karatu karatu duk tanka duk ƙwaƙwalwarka sai ka ji matakansa idan karatu ne na zamani wani mutum daga nursery zai soma a yi primary a yi secondary a yi duk matakai na sama saboda alfanun ilimi saboda matsayinsa ba zai yi duk kwakwalo ka ce ai na gama karanci abubuwan bukata a cikin shekara ɗaya biyu uku baka isa ba wani ma sai ka so ma farfara kafin ka kai a nuna ka da yatsa a wannan fagen saboda mai saboda alfanun ainihin ilimi bal masana suke cewa hatta kuɗi wanda wani za ka ga dare dai Allah kan yi bature to irin wannan kuɗin ba su fai ƙarko kamar kuɗin da aka yarfe gumi a goshi ba wanda da kaɗan da kaɗan aka sha wahala aka tara su irin wanda suka sha wahala a wajen tara wannan kuɗin Allah bai fiye tsora musu lalurori da yake yi ma kuɗinsu kwaf ɗaya ba galibi irin wanda za ka samu a dare ɗaya to shine zai iya tafiya a wani daya to ala kulli halin malamai suka wannan shine gaba ta farko gaba ta biyu sammai da kasai sun kunshi halittu wanda Allah kaɗai ya san adadin su to a cikin mashi'ar Allah bai so ya faɗi kun gare su duk su kasance lokaci ɗaya ba a'a kowane abu ya kasance gwargwadon yadda aka tsara shi yanzu mu kanmu Allah ke cewa ya khaluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi hulumatin sana. mu kanmu ba tashi da Allah gama halittar mu ba hmm. halitta ce bayan halitta hadisi ibn mas'ud ya faɗa mana mutum zai kwana arba'in yana digon mani ya kwana arba'in yana gudan jini ya kwana arba'in yana tsoka sannan ainihin a busa masa rai har ya kai lokacin da Allah zai ba da izinin fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa to kaga wannan wasu abubuwa ne wanda kowace gabar a wajen Allah kalamhin bilbasar to amma ba abu ɗaya ba ne ba shi yasa kaga cewa mun ɗauki lokaci a ciki kafin fito waje ina fata mun gane to Allah da yake cewa ma ma'amurna illa idatun kalamhin bilbasar muka ce wannan wahidatun Shi ne kalimatun wahida ita ce kalimatu kullu Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi yace anan mu fahimci kuskuren masu cewa ya man amruhu bai da wan wannu ita ta wannan kuskure ne domin ba wai abu yana kasance ne bai da wan nun yana kasancewa ne ba'adan ma'ana a da wan nun da mato kai ya man amruhu bainan nuni wal fa kun fayakun amma lokacin kafin a je nunin din Allah bai tabbatar da shi abin ba sai lokacin da nunin ta tabbata sannan abubuwan suke kasancewa ina fata mun gane to wannan gabar kuma har yanzu bayan Allah tana nuna mana ya kai dan adam ka kwantar da hankalinka a rayuwa kada abubuwa su dinga daga maka hankali kana ganin na wasu da jinkirinsu kai kake ganin abun mai jinkiri amma a wajen Allah kusa yake Allah da yake bayanin alkiyama ke cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin alkiyama nesa take mu kuma muna ganin ta a kusa to ba wai alkiyama ba ta abubuwan nan na rayuwar duniya da kake gani wani lokaci mutum zai ɗebe tsammani ya ga komai ba zai yiwu ba komai ya takuɗe kuma ya lalace amma a cikin abin da bai kai sakan biyu ba sai ga Allah ya canza lissafin wannan shi zai sa ka ƙarfafa imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala domin ɗan adam yana san yana shirye-shiryensa shi kuma rabbul izzati ya gama nasa kuma ba za a taɓa samun cin karo tsakanin ka da Allah ba kai so kake sai bayan wasu shekaru shi kuma Allah ɗan sakanni ne to kaga abin da Allah shi ne zai tabbata wannan zai nuna maka kada ka ji tsoron makircin wani wanda zai maka makirci ko wani wanda zai shirya maka ainihin wata mugunta wani malami yana cewa duk wanda zai shirya maka gada zare ko cutarwa to karkarin abin da zai yi ya tabbatar da abin da dama Allah ya riga ya tsara shi amma ba shi ne ya samar da abin ba wani zai ga cewa saboda isarsa da ainihin tumbatsarsa in ya sa abu a gaba dole ne malaman tsira sun ce abu jihar lokacin da aka wayi gari za a yi yakin ainihin badar abinda yake cika baki cewa yau shi da mutanen sun riga sun gama da manzo da mutanensa ya samu wannan tabbatin a zuciya kawai daga wannan wunin to musulunci sai dai a yi tarihin an yi shi abin to amma kash wannan shine tunaninsa shine sirinsa kuma abin da Allah ya shirya ya riga ya faru yan uwa irin wannan abubuwan da yawa suna nan fal ba lokaci bane na tarihi ba da zamu cika shi amma wani misali da zan kawo wanda zai nuna maka ka tsaya akan dokokin Allah in ka bi Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja akwai mushahuri kissa da ta faru daga cikin mu na afirka ba zan ambata ƙasar ba amma dai ba ta da nisa wanda suka san abu suke ba mu labari an yi wani shugaban ƙasa wanda shi ne ya karɓa a hannun turawa to wata rana saboda mutum ne mai tsanani yadda su 'yan ƙasar suke faɗa mana idan zai zo gari baka isa ka fita kasuwa ba in aka same ka ka buɗe rufar kasuwa to jikinka ya faɗa ma shugaban ƙasa zai zo har ka sami dama buɗe shago dole sai dai ka zo ainihin ka tare shi to wata rana takwaran aikinsa ya kawo masa ziyara za su zo ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin ƙasa su yi sallar juma'a aka aiko wa liman cewa shugaban ƙasa da wane takwaran aikinsa za su zo su sallar juma'a aka jira har wajen la'asar bai zo ba liman ya karfin halitta to gaskiya sai dai a juma'a aka ce ɗin liman an fasan halin ya ce a ai ba za mu zauna allah asar ta yi ba mai juma'a ba liman ya karfin hali aka yi juma'a ana gama juma'a sai ga shugaban kasa saboda jahili ne bai san addini ba sai sai a sake juma'a ma'ana shi ba za a kunyata shi a gaban shugaban ƙasa wanda yake makocinsa kafaran aikinsa ba liman yi duk dabarun da zai cewa raka yi daɗe ai dama ku matafiya ne matafi ba juma a kansa saboda haka ku yanzu abin da za ku yi Allah da la'asar ya ce a sake juma'a ya ce liman yi ƙarfin hali ita to raka yi daɗe dai juma'a ɗaya ake yi in aka yi ta kuma sai sati ya zagayo to shi ke nan ya juya ya tafi yana kuma babban birninsa sai ya rubuto takarda cewa ana neman liman rana kaza kowa ya gamsu da ya zai to sai dai buzunsa yau muna juma'a yan za mu kaddara a ce yana neman sa a saba abin nan lahadi to ana gobe zuwan liman sai aka kifar da shi me wannan zai nuna maka inna rabbaka labil mirsad wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar shi yana ganin ba a isa a masa tawaye ga abin da zai faɗa ba ko ya samu umarnin Allah saboda jahili ne bai san rayuwa ba bai san ma ainihin addini ba to shahid anan kun ga yanzu shi wannan abin da ya tsara Allah kuma tsara aka sa yan kasar suke ce mana a lokacin liman ya samu karama wato ya samu daraja cewa wanda daga cikin karamominsa ne an yi nufin a kau da shi daga doron ƙasa shi wancan karkataccen aka kau da shi daga kujerarsa ƙarshe ya mutu a kulle a kurkuku Allah ya tsare to almuhim wannan sifar ta Allah yayi abu lokacin da yake so kamar kyautawar ido wani zaman ne tabbaci ne ake ba mu cewa kada ka yanki duk lokacin da kake gani an kai bango an ƙure to a wajen ka ne aka ƙure amma wajen Allah ba ƙure ba komai zai iya ainihin canzawa a daidai lokacin Allah ya tada da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar sai ke cewa wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir tabbas mun halakar da makamantanku suwa ake faɗa mawa mushrikan ƙureshawa fa halimin muddakir shin yazo daga cikin ku akwai wanda za su ɗauki darasi su ɗauki izina wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nunawa a nan shine al'ummatan can tsara su da ɗagawar su ta kai suna ganin azabar Allah ba za ta zo masu ba kun ga a wannan suran mun ambace kissan annabi Nuhu da farko sannan aka ambaci kistan adawa samudawa mutanen lut sannan aka zo ainihin mutanen fir'auna to annabi nuhu alaihi salam ku duba shekara dubu ba hamsin yana wa'azi wanda shi kansa annabi nuhu yana ganin wato abu kura ta kai ko tura ta kai bango duk da dabararsa ta wa'azi ta kare yace anni maghrubun fantasy mutanen nasa suna masa izgini suna yi masa ba'a suna yi masa abuwa na cin fuska ba sai aune ba sai ga Allah kawo ruwan tufa ya share su kamar ba a yi sabon da ba adawa suka cika suka batse, suka ce man a minna quwwa wai kai tsananin ya kai mu tsananin ƙarfi su ma mun ambace da Allah ya daidai da su samudawa suka ce ya salihu tina ta iduna in kunta min al-mursalin kai salihu kana da tawo akwai wata azabar Allah akwai wata akuba akwai kaza to ka zo da wannan in kai mursali ne na gaske Allah ya kama su da tsawa aka gama da su ke ɗayan su to ku duba shi kuma Fir'auna shi da mutanensa sun fito sun tunkari annabi Musa da mutanensa mm. matsayin da har mutanen annabi Musa suna cewa inna la mudrakun mu ba za a tarar da mu za a cin mana saboda me sai kuce a gaban su kuma fir'auna ne da mutanensa dab da su ba kwale-kwale ba jirgin ruwa kuma ba su iya ruwa ba kuma ruwa iyakar idan ba fir'auna ya gamsu shi da mutanensa annabi Musa da mutanensa sun tashi daga aiki Ta ku duba yadda Allah ya yi masu kaga wannan me yake nuna mana wa ma Amurna illa wahidatun tun kalamin bilbasa to Allah sai ce wa na ashiya a ashiya'akum iri irin ku masu hali na kafirci irin ku fa halimin muddakir to yanzu a cikin ku akwai wanda kunnen zai yi laushi ya ji wa'azi ma'ana tun da wa'yancan ba su kai labari ba me laifinsu kafirci kuma yanzu kuna kafirci kuma wanda aka kafirce mawa a can wa'yancan annabawan ba su kai annabin da ku ku kafircewa ba to kunnen ku zai yi laushi kaga ne sai wanda Allah ya so ma'ana abin da ba wuce yake cewa duk abin da ya ce doma ba zai bar aure ba saboda haka tun da dai su suka yi kafirci ba su kai labari ba to kuma yanzu tun da kun yi in ba ku tuba ba ba za ku kai ainihin labari ba to shi ne Allah ke cewa walaqad ahlakana ashiya'akum tabbas mun halaka makamantanku fa hal min shin yanzu akwai wanda suke masu ainihin tunawa a cikin tafsiri yake cewa inna kullu shay'in yake mansubun bi fi'lin yufassiruhu zai mun faɗa cewa akwai takadirin inna khalaqana kullu saboda watan khalaqnahu ita ce za ta fassara shi to shine Allah ke ta mu duk wani abu mun halitta shi bi qadar yace bi taqdir ta hanyar gurgurje mun yi bayanin taqdir a jiya ko dai ana nufin wato ainihin tun azal qaddar Allah ta tabbatar da shi ko kuma a bisa tsarin da Allah ya gina shi akai yace halun min kull wannan bi qadar hali ne na wancan kullu din yace ai muqaddar wato mun halitta shi abun kaddarawa nan mai tafsiri sai aka rubuta au ƙuri'a wannan alhamza kuskure ce wa ƙuri'a kuma an karanta kullu bin rafi'i to sai zama mubtada khabaru shine khalaqnahu saboda haka wannan alhamza sai a haɗe ta da ita da wawan ko kuma a goge ta yace wa ma amruna li shay'in nuridu wujudahu kuma lamarin mu ga wani sha'ani ga wani abu da muke son sa wato samar da shi bai kasance ba illa amratan wahidatan face umarni ne guda ɗaya ka lamhin bilbasar kamar kyautawar ido fi sur'a a wajen gaggawa sai ya ce wahiyar ƙaunu kun shi ne faɗan kun fayu jadu sai a samar da wannan abin inna ma amurhu idan ara da shay'an an ya kula da hukun fa ya kadai lamarin ubangiji yana kasancewa duk lokacin da ya nufin wani abu to zai faɗa ma wannan abin cewa kasance sai ta kasancewa sai ce wa laqad ahlakana ashiya'akum tabbas mun halaka makamantan ku shine ashbahakum makamantan ku fil kufri a cikin kafirci min al umam madiya daga cikin al'ummatai da suka shuɗe fa hal min muddakir shin yanzu akwai masu yin tuntuntuni yace istifhamum bi al amr wannan tambaya ce amma umarni ne kenan ku yi tunani ku koma a cikin taitayinku ai uzkuru watta'izu ku tuna kuma ya zama ainihin kun wa'azantu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu dukkan abin da ya zama sun aikata shi fi zubur to yana nan a cikin littattafai ko a cikin takaddu wa kullu saghirin kuma duk wani ƙaramin abu wa kabirin da babban abu mustaqar yana nan a rubuce wannan ba wai mujarradin labari Allah yake ba mu ba don ya nuna cewa mu san da sani duk abin da muka yi to ba gara ba zago za mu gan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dai ce wa kullu shay'in fa'aluhu duk wani abu da suka aikata shi susuwa ana nufin bayi gaba ɗaya ko kuma su waɗannan da ake ba da labarinsu to Allah dai sai ce fi zubur suna a cikin littattafai to sai malamai suka ce kitabatul ashiya ala silfain abubuwa da Allah ya rubuta dangogi biyu ne akwai alkitabatu sabiqa akwai alkitabatu lahika akwai rubutu wanda ya riga ya wuce sannan akwai rubutu wanda shi kuma zai biyo baya wanne ne rubutu da ya wuce mu dinnan kamar yadda na faɗa ba dadewa tun kafin halittar duniya da sama da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai faru hadisin sahihaini ya tabbata cewa farkon abin da Allah ya halitta shine alkalabi. sai Allah ya ce da shi oktub ya rubutu sai ya ce wa mallazi aktub ya ce zan rubuta ta ka ce oktub makadira kulli shai ka rubuta duk wani abu da zai faru tun daga nan haizuwa tashin alƙiyama to yanzu zaman da kai a nan inda ba a rubuta ba za ka yi wannan zaman ba da zaman da kai ka gyara zama ka gyara tashinka fitarka shigowarka inda ba a rubuta ba zai kasance ba to wannan shine al-kitabatul azaliya an riga an rubuta wannan wanda zai zama mumini Allah ya rubuta wane mutumin kirki ne za a halitte shi ƙasa kaza gari kaza yanki kaza ɓangare kaza kuma ga irin ayyukan da zai yi na bin Allah ga kurakuran da zai kuma za a yafe masa Allah ka samu a cikin su to wannan an riga an rubuta tun kafin mu zo duniya So kuma kangararru an riga an rubuta wani kangararre za a yi shi ƙasa kaza yanki kaza a cikin famili kaza ya rayu shekara kaza kuma ga irin ayyukan da zai yi ayyuka na saban Allah na kangara na fitsara to wannan rubutun Allah baya hukunta bayi akan kuna gane karatu an rubuta cewa za mu yi kuma ba makawa sai an yi amma Allah zai hukunta mu akan wannan ba zai hukunta mu akan wannan ba Allah ce alam ta alam أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير Allah ke cewa ba ku sani ba Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai inna zalika fi kitab wannan abin da yake cikin sammai da ƙasai din nan fa yana rubuce Allah ya sa a rubuce shi kuma wannan faruwar sa abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala kuna gane wannan hmm. to yanzu mu da muke masallacin nan da na waje na jihar nan na ƙasar nan na duniya nan gabaki ɗaya duk abin da za mu yi Allah riga ya rubuta shi yasa lokacin da ma'aiki alaihi salam ya faɗi wannan hadisi sahabbai su ya tashi suka ce fami idan fafimar amalu ya rasulallah to in haka ne akan me za mu wahala mai aiki ko sai mai kwanciyar mu tun da an riga an gama lissafi ɗan wuta an rubuta ɗan aljanna an rubuta sai ma kya salam ya ce e eh, imalu fa kullum saurin lima kulikala ku je ku yi aiki kowa an hore masa abin da aka dace saboda shi yanzu zaman da kai a masallacin nan ka haƙura awa ɗaya ka tashi wani in za ka ba dubunnan kuɗi wallahi ba zai iya zama ba zai ji kaman kanka ya yake haka kawai saboda rashin aikin yi a cewa an zo an zauna ana kallon wai wani ana wasu maganganu haka bai zai gani shi shi lokacin sa ya fi karfin wannan kai kai dai masa maganan business yawwa to nan yake da wayo nan yake da hankali a nan yake da kwarewa yi masa maganan yadda biyar za ta zama goma to wannan shine zance kuma shine batu amma kai masa maganar addini har kai masa magana Allah yana son ka za a yi Allah baya son ka za ka da aika kai masa wannan magana wannan ba layin sa bane layin sa malam ne to sannan a hirdin ka wai ka ce kaza ba kyau ba kyau to ba kyau ba kyau to me kike so a yi sai ka rubuta yace wallahi malaman nan idan kada ka da tasu ko ruwa ba za ka sha ba duk abin da za ka sabo sai a ce ba kyau la ilaha illallah kai kana musulmin kirki kake faɗar wannan to ba za a hana ka shan ruwa ba zai ka shanye teku ka dawo in yi so sai a yi magana shi kenan ba to almuhim wannan rubutun Allah ya riga ya yi shi kuma ya riga ya tabbatar da shi Allah ce wa laqad katabna fi zaburi min ba adh-dhikri anna al ya yarithuha ibadiy salihu salihun Allah ce mun riga mun rubuta a cikin baitul mahfuz mun riga mun rubuta kuma bayan an tabbatar ma a alkur'ani wato littattafai kai da suka gabata bayan lawan mafuz Allah dai ya riga ya rubuta cewa ƙarshen duniya Bayan Allah na ƙwarai ne za su gade duniya duk wannan jagwalgwalan da ake akwai lokacin da Allah zai share shi ya zama zalla bayan Allah na kwarai za su kasance to sannan kuma daga baya kuma su ma a tafiyar da su sannan kuma wato tantirai su ne Alƙiyama za ta tsaya a kansu hadithi ya tabbata Alƙiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashirarun nan. kada Allah ka yi mu wannan lokaci ah, Wa waye sani ko ibadiyar salihuna ana nufin lokacin banza Allah ne yanzu kawai lokacin ashararren shi ne ake ciki an kusa kaiwa ƙarshe Allah dai ne mafi sani hmm. almuhim kun ga wancan kitaba ce azaliya an riga an rubuta to daga nan kuma sai rubutu na biyu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu Allah sai da yayin rantsuwa yace wa inna alaikum ka shigo ciki na shigo ciki tun mun shigo ciki lallai akan ku lahafizin akwai wanda suke masu kiyayewa kun Allah sai da ambaci wato alhibdu tare da su kaman ana ce mana mala'ikan da za a haɗa ka da shi a haɗa mu da shi ko bai rubuta komai ba ya haddace ya kiyaye babu abin da zai shige masa ainihin duhu ya bata lissafi kiraman kun masu daraja ne a wajen Allah ba za su yi maka arin gizo ba saboda kai mugun mutum ne duk kafircin kafiri ba za a ƙara masa abin da bai aikata ba kuma Allah sai ce katibin masu rubutu ne duk abin da kai an rubuta an rubuta an rubuta haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar to wannan shi ma ba wani labari ne ake bamu ba a'a ana ce mana ku shiga hankalin ku ma'ana tun da ka san abin da kake faɗa ana rubutawa abin da kake aikatawa ana rubutawa yanzu da za a tambaye mu da aiki da magana wanne fi yawa a rayuwar ɗan adam wanne fi yawa magana ta fi yawa sama da aiki yanzu idan ka zo ka zauna za ka yi ta zuba in kai mai yawan zuban ne ba kai aiki ba ƙarshe a wuni kai aiki goma ashirin amma maganganu ga sunan barkatai hmm. to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma yarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba zai furta wata kalma ba dan adam baligi fate ta tare da shi akwai mai kula da shi wanda kuma suke taskace dukkan abin da mutum ya rubuta wannan dan a nuna mana in har maganganunka da za ka dunga zuba ba a gaji ba an rubuta su to ina ga aiki wanda kila kafin kai aiki ɗaya ka yi maganganu kalmomi ɗaruruwa to an rubuta ɗaruruwan kalmomi ina ga kuma ɗaiɗaikun ayyuka min babu aula an riga an rubuta su to saboda haka a nan kun ga wannan ita ce alkitabatun lahiƙa shine rubutu na biyu da can an rubuta zamu aikata to ba mu kai ga aikatawa ba to ba zai Allah ba zai ce to shi shikenan ai kawai dama yan wuta ne tunda dama an rubuta za su aikata a'a sai ka aikata dan a yanke maka hanzari ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka ba. karanta littafin ka kai da kanka ka isa ka yi wa kanka bincike kai ma kanka hukunci cewa lallai abin da aka tabbatar a kanka ba zalunta ka aka yi ba ina fata mun gane to saboda haka shi yasa Allah anan da yake cewa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur dukkan abin da suka aikata yana nan a cikin wato ainihin takaddu an riga an rubuta su to wannan tafsili da malamai suka yi cewa rubutu biyu ne akwai na fil azal sannan akwai kuma na abin da ka aikata zai fito mana ƙarara da faɗin Allah subhanahu wataala da yake ta wala labul wannakum hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin wa nablu akbarakum kaga Allah take ta wala nabul wannakum tabbas za mu jarraba ku hatta na alamal mujahidina minkum wasabirin domin mu masu ƙoƙari da ƙwazo a cikin ku da kuma masu haƙuri. a'a to kenan Allah da bai sani ba ya riga ya sani yanzu kila zaka iya zuwa kai ne class master na aji ka zo ka yi wa ɗalibai jarabawa kai ne fam master ko kuma malamai su gama jarabawa su baka ka zo ka karanta aji kaza ware ne na ɗaya ware ne na biyu ware ne na uku aji kaza ma haka to lokacin da aka tara ɗalibai za ka ce to yanzu mun taru domin mu san suwaye suka yi ƙoƙari a cikinku kuma suwaye ba su yi ƙoƙari ba kuna ganewa ya karanta ya san suwa ne da zai iya nuna kaiwa ne kai ne na ɗaya kai ne na biyu kai ne na uku amma da yake don mu sani ma'ana kenan mu bayyana sani kan shi malamin ajin ya sani kuma ainihin wanda yake shugaban kisimi da aka bashi shi ma riga ya sani to kenan da Allah ya ta na alamal mujahidin minkum sabirin kenan al-ilmu bil kitabati lahiqa ba a sabiqa din ake nufi ba dama Allah ya riga ya santa shi shine mai umarni alibin aka rubuta ta to Allah subhanahu wataala sai ke cewa duk abin da suka yi yana nan rubuce wa kullu saghirin wa kabirin mustatar dukkan wani ƙaramin abu da babban abu an rubuce shi an gaba Allahu akbar kaman ana cewa kai a matsayinka na mai hankali ba za ka so rabbi subhanahu wata'ala ya ga kwambale da fitsara a cikin littafinka ba yanzu kai a matsayinka na mutumin kirki ko dai mahaifinka ko wani mai gidanka ya baka wani aiki kuma aikin nan idan ka gama za a je ajiye a gabansa a ce ga aikin da wani kuma a kawo ka yana duba aikin kana nan don Allah za ka so ka yi wani abubuwa na ba daidai ba kaga ga za ka zage iyayenka iya ƙoƙarinka na farko dai mutumin nan kana ganin mutuncinsa kuma yana kyautata maka kuma yana karrama ka kuma aikin nan ma zai baka wani gwaggwaban sakamako duk wannan shurɗa sun cika dan Allah za ka yi wasa za ka yi sakati ba za ka yi sakati ba to kenan kaman ana cewa ka kwanda sanin duk abin da ka furta ko ka aikata za ka gan shi a rubuce kuma Allah subhanahu wata'ala zai ga wannan abu kuma ga ka ga Allah kaga za ka ji kunya a ce kai ka shiga lungu kai kaza ba ne ba haka ne ko ba haka bane hmm. to Allah sai ce wa kullu saghirin wa kabirin mustaba kuma saboda balagan alqur'ani sai aka soma da karami sai aka ce wa kullu saghirin duk wani karamin abu wa kabirin da kuma babban abu mustadar an riga an rubuce shi saghirin mahama sagur kabirin mahama kabur ƙaramin duk yadda ya karanta kun ga da aka soma da ƙarami in har an rubuta ƙarami ba shi min ba da auna kai ba kasa sai an rubuta babba shi yasa daga cikin hisaban yasira da Allah zai wa bayi Allah ya saka mu a cikin su za a tashi bawa wanda Allah zai masa hisabi mai sauki mutum yi su ayyuka a rayuwa shi da a zakansa wannan ba yabo ba fallasa sai dai kashi ashe laifuka ne to irin waɗannan irin waɗannan da kuma ƙi laifin ne mutum amma yana ganta wannan laifin ma menene Allah sai ya tattara wa mutum irin waɗannan sai a ce a tazkuru zamba kaza ka tuno zunubi kaza sai a nuna masa 'yan uwa kamar yadda muke faɗa alƙiyaman nan da Allah ke faɗa mana wallahi ilimin zamani ya nuna mana abin da magabata ba su gani ba kamarar nan da ake rikodin ɗin abin da muke hmm. da yanayin zaman da kai tufafin da suke jikinka motsinka da duk abin da kai da za a je abin nan da aka rada aje bayan shekaru da an buɗe haka za a gaishe ba canji ba tsari ba rage ba za a iya shigar da wani abu wanda ba a yi rikodin ɗinsa ba haka ne to wannan misali ne akan abin da zai faru gobe alkiyama to Allah zai ce wa bawa a zamba kaza ka tuno zunubi kaza eh sai a ce an yafe maka ai ta zana su ai ta zana su to kuma akwai waɗansu manya wanda mutum shi ma ya san yayi to tun da aka nuna wannan da kake gani yan ƙananu aka ce kuma an yafe maka to ina ga wanda kai ma ka san kayi to anan za a yi shiru ba za a ce masa komai ba shi da kansa murya ƙasa ƙasa zai ce Allah ai akwai wasu suka za suka za din na san da aikata Allah zai ce to yadda muka suturce ka a duniya yanzu ma mun suturce ka kuma fi maka Allah ya saka mu a cikin to wannan shi da ainihin hisabin gasira to shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul kahf yake cewa ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم. الله سبحانه وتعالى ke cewa wawdi alkitabu za a zo a naka da na wadda na kowa da kowa da na kirki da ba na kirki ba to duk za a ajiye kowa ga shi nan a gaban fataral mujrimi na mushtiki na mimmafi za ka ga masu manyan laifuka suna tsorace da abin da yake ciki tamma kafin a buɗa suna tsorace saboda sun sun yi ba daidai ba wai ya ƙulu na ya tana? su dunga cewa kai tansu ma lai hadar kitab mai ya samu wannan littafi la yughadiru ba baya barin ɗan ƙanƙanin aiki wala kabiratan ko ni babban aiki illa fa'a? wata sai ya kiyaye ya taskace ya rubuce Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran sun samu abin da suka aikata a halarci ba daɗi ba rage Allah subhanahu wataala sai ce wala yadhlimu rabbuka ahada Allah subhanahu wataala baya zalunta kowa Allah ka samu dace to wannan yan uwan yake nuna mana cewa lallai duk abin da ka san kayi to wannan abin yana nan a rubuce sai dai abin da malamai suka faɗa daga cikin gata da Allah ya yi mana rubuta kyakkyawa ya bambanta da rubuta kyakkyawan muna idan mutum ya yi kyakkyawa nan take mala'iku za su rubuta masa ba za a daga ƙafa. mun karanta wannan da muka zo na suratul ƙaf to amma idan mutum ya yi mummuna to wannan za a ɗan ɗaga masa ƙafa a bari a gani ko zai tuba wannan jin kai ne na Allah kuma sai ka samu wani ma fajiri ne amma da ya sin ba za a ce a yi sauri a rubuta ai mutumin banza ne ba za a yi masa wannan ba za a rubuta za a daga masa kafa idan ya yi nadama dama ce Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba an fasa ba za a rubuta ba akwai gatan da ya kai wannan to sannan kuma laifin nan a rubuta ma kwaya ɗaya tak aikin nan na kirki ka yi ɗaya shi kuma a rubuta maka goma kai idan ma kirkin ka ya kai a wajen Allah annunka maka ɗari bakwai kai wallahu yudha'ifu liman sha. to amma duk da haka Allah ke a ce wai hagu ta rindayi dama Allah ke yi to saboda haka Allah sai ke cewa wa kullu saghirin wa kabirin duk wani abu wanda yake karami da babba an riga ainihin an rubuce shi to shine Allah yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu ne ayyar ibad duk abinda bayi suka rubuta maktubun fi an rubuta shi a cikin tattafai yace wato kutibal hafaza ko kuma kutubul hafaza littafan mala'iku wanda suke kiyaye abubuwan da muka yi wa kullu sabirin wa kabirin duk wani karami da babba minan zambi na daga zunubi awin amal ko kuma wani abu da muka aikata mustabar to abin wato rubucewa ne yace maktubun fil lawhil mahfuz abin rubucewa ne a cikin wannan kyayen allo sai Allah subhanahu wa ta'ala yace إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله سبحانه وتعالى يتي إن المتقين lallai wanda suke masu taƙawa fi jannatin suna cikin waɗansu aljannatai wa nahar da kuma ƙoramu fi maƙa'adi sadikin a mazauni na gaskiya inda malikin a wajen mai zuzzurfan mulki shine Allah subhanahu wa ta'ala maƙutadir mai ikon aiwatarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu a cikin almuttaqun wasu malaman tafsiri suka ce lokacin da aka faɗi waccan aya innal mujrimina fi dalalin was'ur yawma yushabuna fi an-nar ala wujuhihim dhuqu massa kamar yadda muka faɗa a jiya al'adan alqur'ani ambatan bushara bayan gargadi ko ambatan gargadi bayan bushara, to amma da aka ambaci gargadin sai ba ambaci bishara ba to sai aka sako in ayoyi su ne wanda muka karanta tun daga wato ainihin inna kula ce na halakana wa biƙadar har ya zuwa wato nan mustafa to kun wannan duk an yi bayanai kamar yadda muka ambata a wasu malamai suka ce hikimar kawo wannan dan a nuna ta su wa'incan yan wuta da aka shigar a cikin wuta ba zalunta su aka yi ba abubuwan nan da aka faɗa na taskace aiki da tabbatar da shi to shi ya gaskata kansu sun yi fitsara sun dauka za su sha lalai sun yi wa Allah rashin mutunci sun dauka ruwa ta sha to amma sai su ga ashe ba su ci birit ba ruwa ba ta sha ba to lokacin da aka faɗi yan wuta aka faɗi a su to kowa ya kasa kunne ji to su kuma wanda suka yi da'a menene sakamakon su to ne sai aka biye da wannan Allah sai ce innal muttaqin lallai masu takawa a takawa malamai sun sha faɗin ta in kana so ka yi mata ta'arifi gajere shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kawai aikata umarnin Allah da kuma nisan hannun Allah wannan shine takawa duk lokacin da Allah ya ni'imta mutum yayi wannan to Allah ya azurta shi da takawa Allah ka saka mu a cikin su to Allah sai ce wanda suke masu takawa fi jannatin suna cikin aljannatai wani har kuma ainihin ƙoramu malaman tafsiri suka ce wa Allah a nan Allah ya ambace aljanna jannatin to aljannan nan guda nawa ce wasu malamai suka ce duk wani mutum da ya ji tsoron Allah aljanna hudu za a bashi saboda a cikin suratul rahman da zamu zo Allah ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan to bayan an tafi an tafi sai aka ce wa min dunihi ma jannata kuma banda wa'ancan biyun akwai wasu biyun kuma daban to kuma kowace ta bambanta da ‘yar uwarta a bisa shirin da Allah ya wabaye sa da ƙwari, Allah ka saka mu a cikinsu. Wannan an ambaci jannatin domin a kusato da abun. Asalin jannat shine gona da za ka ce mai bishiyoyi masu inuwa ga ruwa yana gudana ga kyakkyawan yanayi shine asalin jannat to amma aljannar da Allah yake ba mu labari fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar in ka shiga gona mai bishiyoyi zaka ga abubuwan da idan kai ke so ya gani ka ga furanni wasu kala kaza wasu kala kaza wasu kala kaza idan ga ruwa korama za ga abubuwa da kake so ka ga kifaye ka ga halitta kaza abubuwa wanda rai yake so to wannan duka ana kusato mana abin da muka saba ta ta'amuli da shi ne yau da kullum amma ba wai dan ana so a nuna mana iya shi ne abin da Allah ya koye ba tunda Allah ya ce ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abin bai taba so a zuciyar dan adam ba to kawai sai dai mu ce Allah ka azurta mu da ita to Allah sai ce fi maq'ad sidiqin a cikin mazauni wanda yake ainihin na gaskiya mazauni na gaskiya malamai suka ce an ambace shi mazauni na gaskiya ko dai saboda mazauni ne wanda ba a furta ƙarya a cikin aljanna ba ƙarya ba zantan banza ba batsa ba a shari'a ba duk wani abin da yake ba na daidai ba haka ne ko 'Na la yasamuna fiha lagaw wani ta'sima illa ƙilan salaman salama ba a jinya, yasasshiyar magana ko sabon Allah a ciki ko kuma an nufin maqa'ad sidiqin mazauni ne na dindindin kenan mazauninka na duniya gidanka na duniya maka'adu zibin ne gidan ƙarya ne ko ba haka bane kuma shi muke ta karkarewa mu zake dantsi a wajen yin sa a kwaskware wani har alfahari yake gidan da na gina ba wani kaya na kasan nan a ciki har tayar da shimfidu gidan ƙarya dai ne domin sai ka tafi ka bashi ko ka shirya ko baka shirya ba wasu masu su ka mora abin da zai faru kenan ni na san akwai bawon Allah da aka yi a ƙasar nan wasu shekaru ina faɗa muku shekaru wajen talatin yadda wanda suka ba mu labari suka faɗa in magana ta gaskata cewa labulan gidan ya kai na miliyan saba'in wannan wajen shekara talatin da ta wuce amma ko kun san bai shiga gidan bai mutu bai shiga ba Allah ya ɗauke shi to sai malamai suka ce to ta yiwu a nan an ce da sadiƙin saboda ita aljanna din din ce zama ne na gaskiya ba na ƙarya ba kenan duniya gidan ƙarya ne gidan rudi ne ba mai tabbata ba ne ba hmm. Allah sai ce ah, inda malikin muqtadir a wajen mai zurfan mulki shine Allah subhanahu ta'ala hmm. kuma shine wanda yake mai ikon zartarwa wato wanda aka ce wato inda malikin muqtadir wannan kamban matsayin yan aljanna ne ko kai yanzu a zo a ce maka wane ana taro amma aje maka kujerarka ka kusa da ta excellency ya kake ji ai za ka so a yi hoto a ce ga kacan kusa da sheti kai ne kai da kanka ko gashi kuna gaisawa kaga za ka ji babban matsayi to sai aka ce inda malikin muqtadir kuma a ce inda malik mu sai aka ce malik mai zuzzurfan mulki Allah subhanahu wataala wannan dai an riga an nuna mana lokaci bayan da za mu sai dai mu tsaya an Allah ya kai mu gobe za mu karkare kuma mu karanta abin da yake cikin tafsiri sai mu shiga sabuwar sura abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure ya ganda mu daidai dai amin amin amin mai tambayar farko ya ce malam an ce idan mutum zai yi sallah dole sai ya karanta fatiha to malam idan mutum yana bin liman sallah kuma karatun a bayyane ake yi shin zai yi shiru ya saurari karatun liman ko zai yi sauri a zuciyarsa ya karanta fatiha saboda ni idan ina bin sallah ina yawan yin wasuwasi kan wannan abin wani lokacin na yi sauri na karanta fatiha wani lokacin kuma na yi shiru na saurari liman to abin da yake daidai shi ne lokacin da liman yake karatu a bayyane ka saurare shi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu fa antu fastami'u lahu wa alqitu la'allakum turhamun Allah subhanahu wata'ala ce ta wa idza quri'a wa idza quri'a fastami'u lahu wa ansitu وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون idan an karanta alƙur'ani to ku kasa kunne ku ji shi kuma ku shiru don a jikanku to ce wannan ta sauka a kan karatun sallah ake magana lokacin da liman yake karatu kai ma mu fasali'u ka kasa kunne akwai hadisai da zai zama kaman a zahiri sun yi karo da juna akwai hadisi ɗaya da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummi alquran babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to in mutum ya dauki wannan zai ce to kenan ko liman ne ko mamu ne abinda ake nufi mai sallah shi kadai ko kuma wato ainihin liman sai wani hadisin ya zo ya ce man salla khalfal imami fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yayi sallah a bayan liman to karatun liman shi ne karatunsa kuma wancan da suka zafafa suke ta wai dole sai ka karanta fatiha ko liman kake bi domin wajiba ce to ka tambaye suka ka ce da Allah idan na zo ana sallah an duka sai ne sauri na duka na samu liman na samu wani raka ko ban samu ba dole sai ka same ta kuma baka samu liman a tsaye ban za ka yi fatiha kaga ashe wannan shi ya nuna karanta fatiha bai zama wajibi ba abinda aka ce mustahabbi ne idan liman yana karatu a boye ka karanta fatiha da abin da ya saukaka saboda kada shi ɗanye wasa da zuciyarka tun da liman baka ka jin sa dama an ɗauka lokacin da liman yake karatu a bayyane to yana wa'azantar da kai kana jin da yake faɗa zuciyarka za ta tsaya waje ɗaya to amma lokacin da yake karatu a boye baka jin sa kaga sai ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza to amma idan ka shagaltar da kanka da karatun fatiha da abin da ya saukaka ka daure zuciyarka wuri daya saboda haka malamai suka ce mustahabi ne idan inda ake koyi karatu suka ƙara da cewa idan ana karatu ma a bayyane misali yanzu kamar a ce masallaci ba loud kuma sun ya yi tsawo sosai inda ba ka jin karatun liman suka ce to ya halatta karanta fatiha da sura a cikin zuciya tunda ba ka jin karatun liman kada shi shaidan yi wasa da zuciyarka saboda haka dai in kana bin liman karatun sallah kana bin sallah ya dauke maka wannan yace mallan ya hukuncin shan ORS ya hukuncin shan ORS yake da azumi musamman lokacin sahur saboda ina sha ina sha ne domin baya konewa da wuri a jikin mutum to ai ban san shi ba eh oh gishiri da kuza ai ba ana lakabin ba baka da matsala Allah ga mata mana amma in dai ba zai bi ba da kura ba in dai an tabbata ba ba baya da kura in ka shi to ba wata matsala amin wannan shi kuma yace tambaya ta malam ita ce Eh, malam ya ce uwa ce ta rasu ta bar 'ya'ya guda hudu daga cikinsu akwai mata uku namiji ɗaya mata biyu da namiji da namijin ubansu ɗaya mace ɗaya ubanta daban kuma uwar ba ta da aure da ta rasu to malam ya rabon gadon yake to ba kai cikakkiyar tambaya ba tun tunda baka faɗi ta bar iyaye ba ko bata bari ba yanzu ya kaɗai ka faɗa to in mun ƙaddara cewa tana da iyaye uwa da uba in akwai su so biyu to za a kasa dukiyar gida shida sai a ba uwa ɗaya sai a ba uba ɗaya ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد to saura kashi hudun da ya rage ‘ya'yan sai a mutu littattafar mutu hadir unsayin ba bambanci tsakanin wai wannan ubansu ɗaya wancan ubansu da ai ita ce uwarsu tunda ita ce uwarsu ko ‘ya'yan mutum goma ne to kai da kai za a yi musu namiji rabon mace wato ainihin biyu tambayarsa ta biyu Yace malam a ranar ɗaya ga ramadan ka yi wa manyan malamai addu'a mutanen kirki in sha Allah duniya da lahira da yarda Allah to malam ina tuna ma Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin domin ba yabo ba mun san ana ƙoƙari amma al'ummar idan ta ji sunan da addu'ar daga bakinsu sai ta dage ta kuma tuna ta kuma Allah ya taimaka a nan to ina jin bai fahimci abin da muka yi ba in ka fahimci abin da muka yi muna zana 'yan makarantar nan mutum nawa ya rasu a dutse ba ambace shi ba akwai manyan mutane duk sun rasu a dutse amma ba wanda na ambata ina ambata 'yan makarantar nan ne wanda su da su ake karatu wasu ma da karatu ta hajji su nake ambatawa amma ya bazan zan iya lissafe manyan mutane da suka rasu ba abun zai gajiyar malam dafar Allah ji kansa da gafara ba alfahari nake ba kai mai tambayar ina da kila kafin kai masa addu'a ɗaya na masa ɗaruruwa kuma na sha faɗa a munasabobi cewa Allah ji kan mai martaba sarki Nuhu da shi da malam jafar Allah ji kansu da gafara da rahama ina cewa duk abin da za a yi a tafsirin nan to su ne masu kaso mai tsoka na faɗa muku tarihin nan Allah ji mai martaba sarki shi ya nemi malam jafar ya turo masa wanda zai yi tafsiri malam jafar ya nemi cewa ni zan gudanar na ce ba zan yi ba muka yi ta ja'in da na faɗa muku ya faɗa min kalmomi guda hudu yace dalilan sa ne zo in yi tafsiri nan sune kaza da kaza kin na taɓa faɗa muku yace kuma in har ba zan yi ba to wallahi ba ma zai faɗa wa sarki wata amsa ba zai yi shiru to wannan dalilai da ya faɗa guda hudu su da suka kama hankali na dole ne yadda na karɓa wannan dawa kenan ashe za mu ce mai martaba shine tubalin farko malam jafar tubali na biyu su ne tubalin wannan karatun ko mu ce komai a kansu ko kar mu ce Allah zai ba su lada saboda haka nan ka fahimci in muka yi addu'a ga wasu mamata banda wanda labari zai zo mana muna bayanin yan wannan makarantar yawwa mai mataba sarki shi ne ɗalibin farko Allah ji kansa da gafara da rama yakan ce mun malam tun da nake zuwa karatu ban taɓa zuwa karatu a matsayin sarki ba a matsayin ɗalibi nake zuwa to ka gani dole ka tashi ne ɗaya daga cikin ɗaliban makaranta da farko farko Allah ya kansu da gafara da rahama sai tambaya ta uku yace malam liman ne bai fito da wuri ba a masallaci har aka yi iƙama aka fara sallah to da ya zo an yi raka'a daya sai ya wuce kuma bai sami raka'a daya ba bai samu raka'a daya ba kuma ya jawo liman ya shiga domin yana gadara shi ne liman na asali to yaya sallar take a saurara ku saurara ku saurara zancen yana gadara bai taso ba ofishinsa ne kuma ni ya burge ni da ya fuzgo wannan ɗan kankan ba ya burge ni da ya jawo shi Wa ya ce ya shiga ofishinsa ba izininsa Ko ofishinsa ne na kawo muku misalai ya kamata ku dinga baiwa mutane kima da daraja a mahallin da Allah ya dora su na kawo muku misalai sai amma sallallahu alaihi sallama dan ya nuna mana matsayin limami kun ga akwai lokacin da kafin ya shigo bilal ya gama ikama amma sai ga wani ya tare mai alaihi wasallam suka koma suka yi dogon gani har sabai suka so magengedi sannan da aka gama mai shi alaihi salam ya zo ya kabbar haraba aka ci gaba sallah ko ya kama ba a saki ba sannan wata rana manzon Allah ya shiga har an gama ikama zai yi kabbara harama kawai sai ya nuna a saurana sai ya fita alaihi salam ya koma gida bayan mintuna alaihi salam ya dawo kawai ya kabbar harama ba a saki iqama ba suka ce wani Allah alaihi salam ya tuno akwai jaraba ne a jikin su alaihi salam wannan duk koyarwa ce to kun ga manzon Allah da ya ga dama da sai ce wani ya shiga koko inda irin ku ne wani ya kankan bai fi zai wuce to na farko wannan limamin ya burge nan gaba ma liman idan kama makara wani ya zo ko an yi raka a zo ka zugo shi da yake maganan sallah kuma ai dama akwai halin da mamu za su bi limamin da sallah saboda ta cika ba kamar yaya yanzu da za a zo a ce mutum ɗaya ya fara sallah shi kenan sai ya yi raka a ɗaya sai wani zo jona tare da shi shi wannan an tsere masa da raka a ɗaya kuna fahimtar maganar to shi wancan limamin na farko a lura sai ta warware sai ya ja wannan ya gaba ya sami ta kake sallah wanda ya gaba bai samu ba to muƙaddara ma akwai wasu wanda An ma fara sallar da su shi wannan makararren liman ya tura shi to shi yanzu lokacin da ya cika sallarsa ko kuma mu suka cika sallar shi kasa bata cika ba to ba su da zafi zama za su yanzu shi wannan mai kankambar da aka fizge baya liman ya ci gaba da sallah kun ga liman sai da musu raka daya to idan raka'a hudu ta cika ku mamun limamin farko dole ku zauna don ba za ku yi ƙari in kuka yi ƙari kuka tashi bayan ta cika hudu sallar ku ta ɓaci dole sai dai ku zauna shi ya ci ko ɗaya sai ta biya ya sallame ku sallame shi kenan sallar ta yi Allah ya samu dace abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din akwai bayan Allah da ‘yan uwansu suka rasu da yawa da kuma su marasa lafiya sun roƙi mai masu addu'a ga mamatansu da kuma marasa lafiyarsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم استجرهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان